صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na yammacin yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na san? afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau to da nan daidai da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 17 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 6 ga watan zirhijin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan yulin shekara ta 1913 aka haifi Profesa Roger Graudi masanin ilimin falsafa kuma ɗan siyasa musulmi ɗan ƙasar Faransa a garin Marseille na ƙasar Faransa. Graudi ya kammala digirinsa na farko a fannin adabi ya kuma yi digiri a fannin falsafa sai kuma a wani fanni ya yi karatun irfani da al'adu graudi yana daga cikin mutane waɗanda sojan nazi na ƙasar jamus suka kama kuma suka tsare su a kurkuku bayan sun mamaye ƙasar faransa a tsakanin shekarun 1940 zuwa 1943 bayan haka ya share shekaru 36 yana a matsayin mamba na jam'iyyar gurguzu a kasar faransa sannan kuma mamba a kwamitin kole na jam'iyyar na tsawon shekaru 25 graudi ya musulunta bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran sannan kuma bayan haka ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai littafin nan mai suna siyasar isra'ila sai kuma littafin nan mai suna tatsin nauyi da aka gina isra'ila a kansu sai kuma littafin nan mai suna makomar karni na 21 da kuma littafi mai suna alkawulan musulunci a cikin wasu littafan nasa ya musunta cewa an kashe yahudawa miliyan shida a yakin duniya na biyu kamar yadda ake kirari wannan ya sa kotu a kasar faransa ta ɗaure shi da kuma cin satara graudi ya rasu a ranar goma sha uku ga watan yuni shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yana ɗan shekaru casa'in da tara a duniya masu saurari ko kusan cewa shekaru 76 suka gabata rana irin ta yau wato 17 ga watan yulin shekara ta 1945 aka gudanar da taro na farko tsakanin kasashen da suka sami nasara yakin duniya na biyu a birnin potsdam na kasar jamus a taron da kasashen faransa amurka da tarayyar soviet sun amince akan cewa kowace kasa ta ci gaba da kula da bangaren da take rike da shi a kasar jamus sai dai sabani tsakanin kasashen yamma da tarayyar soviet ya sanya sun kasa aiwatar da yarjejeniyar da suka camawa a potsdam wanda daga baya a kai ga raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar kare kundin tsarin mulki a jamhuriyar musulunci ta iran ta farko ta fara aikin ta majalisar tana da mambobi goma sha biyu shida daga cikin su jagoran jun juhali ne yake zabar su kuma malamai mashahidai masu adalci domin cike kujerun sannan kuma alkalin alkalai zai zaɓi lauyi shida waɗanda zai gabatarwa majalisar dokoki domin ta tantance su aikin majalisar kare kundin tsarin mulki a iran dai ya hada da tabbatar da cewa dokokin da majalisa take kafawa ba saba wa tsarin musulunci ba kuma ba saba wa dokokin kasa da kasa ba waɗanda suka daidai da maslahar kasar da kuma sanya ido akan zaɓuɓɓuka na kasar da kuma fayyace dokokin kundin tsarin mulkin kasa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikin labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaba bashar al-assad na kasar syria ya yi rantsuwar kama aiki na wani sabon wa'adin mulki wakilan gwamnati da na kungiyar taliban a kasar afghanistan sun fara tattaunawa dangane da zaman lafiya a birnin doha na kasar qatar a kasar habasha kuma 'yan tawayen tigray sun ba da labarin sakin sojojin gwamnatin kasar dubu guda cikin wa'anda suke tsare da su yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau asabar ce shugaban kasar syria bashar al-assad ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasa na wani sabon wa'adi na shekaru bakwai tashar talabijin ta almayadin ta nakalto jawabin da shugaban kasar ya yi ga mutanen ƙasar syria kai tsaye a lokacin rantsar da shi a majalisar dokokin ƙasar a birnin damascus babban birnin ƙasar, shugaban ya kara da cewa a wannan sabon wa'adin da mutanen ƙasar syria suka bashi zai ci gaba da yakin tattalin arziki ne don shi ne to matsala mafi muhimmanci wacce mutanen kasar syria suke fama da ita a halin yanzu har ila yau shugaban ya yi kira ga 'yan kasar wa'anda suke gudun hijira a ƙasashen waje ko kuma suka bar ƙasar da su dawo gida don ƙasar siriya ce mafaka ta gaskiya a gare su a wani bangare na jawabinsa shugaban ya bayyana cewa yakin da aka dora wa kasar na tsawon shekaru goma da kuma takunkuman tattalin arziki da aka dora wa kasar ba su hana ta ci gaba ba don a halin yanzu ana ci gaba da gina masana'antu kimani dubu uku a kasar wanda za su inganta rayuwar mutane da dama idan an kammala su wakilan gwamnatin kasar afghanistan da kuma na kungiyar taliban sun fara tattaunawa dangane da tsagaita budewa juna wuta da kuma dawo da zaman lafiya a kasar a birnin doha na kasar qatar a yau asabar kamfanin dilancin labaran ap ya nakalto kakakin gwamnatin kasar afghanistan najiya anwari tana fadar haka ta kuma kara da cewa daga cikin tawagar gwamnatin kasar ta afghanistan a wannan tattaunawar dai akwai tsohon shugaban kasar ta afghanistan wato hamid karzai da kuma abdallah abdallah shugaban majalisar sasantawa da taliban na gwamnatin kasar wannan tattaunawar dai ta zo ne a daidai lokacin da kungiyar taliban take maganar cewa mafi yawan kasar afghanistan na ƙarƙashin ikonta zancen da gwamnatin kasar ta karyata najiya anwar ta kammala da cewa a halin yanzu bangarorin biyu suna gaggauta tattaunawa don ganin an tsage ta wa juna wuta da sauri shugaban kungiyar tigray people liberation front wato tplf a takaice debrishon gebremichael ya bayyana cewa mayakansa sun sallami sojojin gwamnati kimani dubu guda a cikin wa'anda suke tsare da su kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto gabriel michel yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa mayakansa sun saki sojojin na habasha ne a kan iyakar yankin na tigray da kuma amhara Gibre ya kara da cewa a halin yanzu dai suna tsare da sojojin gwamnati fiye da dubu biyar sannan wa'anda aka sakin sojoji ne masu ƙananan mukamai. Gwamnatin ƙasar Habasha da kuma ta lardin Amhara duk sun kasa tabbatar da ingancin labarin har zuwa lokacin ba da wannan labarin. tun cikin watan nuwamban da ya gabata ne dai sojojin kasar habasha suka kwace iko da birnin makele babban birnin lardin tigray daga hannun kungiyar tplf sannan zuwa watan yuli da muke ciki kungiyar ta sake dawo da ikonta a kan birnin sannan sojojin habasha suka janye daga yankin suka kuma bada da sanarwar tsagaita bude wuta a bangare guda masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata majiyar labarai a kasar iraki ta habarta cewa mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Da'ish sun kashe sojojin kasar iraki guda hudu na bataliya ta takwas na sojojin kasar da ke wani wuri da ake kira idris arab a cikin lardin kirkuk kafin haka dai a ranar alhamis da ta gabata ce sojojin kasar ta iraki a yankin suka wargaza wata tawagar 'yan ta'adda wanda suke shirin kai hare-hare a cikin ƙasar ta iraki kamfanin lancin labaran asumairiya news na ƙasar iraki ya bayyana cewa a cikin wata gudan da ya gabata mayakan ƙungiyar ta daesh sun kakkarya manya-manyan karafunan wutar lantarki na ƙasar wanda ya yi sanadiyar ɗauke wutar lantarki a wurare da dama jami'an agaji suna gaggawa don ceto wa'anda suke da sauran shan ruwa a ambaliyar ruwa wacce ta fada wa kasashen turai da dama a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wacce kuma ya zuwa yanzu ta laƙume rayuka mutane akalla 150 a yayin da wasu da dama suka ɓace tashar talabijin ta bbc ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka ɓace bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya. wanda ya haddasa ambaliyar ruwa a ƙasashen jamus da kuma belgium labarin ya ƙara da cewa sauran ƙasashen da ambaliyar ruwan ta shafa da sun hada da switzerland luxembourg da kuma netherlands inda prime ministan kasar ya shelanta annoba a wata jiha daga cikin jihohin kudancin kasar a kasar jamus an tabbatar da mutuwar mutane akalla ɗari sanadiyar ambaliyar ruwa sannan wayoyin tarho na hannu da kuma na ƙasa duk sun katse a wasu yankuna hanyoyi sun lalace mutane fiye da dubu ɗari sun rasa wutar lantarki a gidajensu banda haka akwai mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari uku wa'anda suka ɓace har yanzu ba a san halin da suke ciki ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To Tahir Amin kenan ya fasara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio biyo ya nan birnin Tehran. yanzu kuma ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun shirin gwamnatin sudanci na kafa wata runduna ta musamman da za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda a ƙasar da kuma fargabar da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta gwada kan hakan da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi kan shirin gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan na kafa wata rundunar tsaro ta musamman a ƙasar da za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda gami da magance duk wata barazanar tsaro a ƙasar inda ƙungiyar Human Rights Watch ta gwada fargabanta kan bullar tarin matsaloli da kafa rundunar za ta janyo musamman a fagen take haƙƙin ɗan adam. Majalisar gudanar da shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan ce ta sanar da wannan sabon shiri ta tare da jaddada cewa kafa sabuwar rundunar tsaron za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda ce musamman domin kawo ƙarshen matakan rashin tsaro a birnin hartun fadar mulkin ƙasar da sauran lardunan ƙasar da nufin dawo da ƙimar gwamnati kamar yadda kudurin kafa rundunar ta musamman za ta hada da jami'an tsaron kasar da sauran bangarori da za a dauka aiki a wannan fage kuma umarnin gudanar da matakan tsaron zai shafi birnin hartum ne fadin mulkin sudan da wasu lardunan kasar da zaran an ba da umarnin fara gudanar da ayyukanta kuma rundunar tsaro ta musamman za ta miƙa rahoton ayyukanta ga kwamitin kula da harkokin tsaron ƙasa tunanin kafa wannan runduna ta musamman ya zo ne bayan bullar bullar matsalolin taɓarɓarewar matakan tsaro a mafi yawan yankunan ƙasar sudan musamman bayan matsalolin taɓarɓarewar harkokin tattalin arzikin ƙasar amma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta nuna fargabanta kan nasarar ayyukan wannan rundunar tsaro ta musamman bayan tsoron da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a sudan suka nuna kan ingancin ayyukan rundunar tsaron da abin da zai biyo baya na ɗaukan matakan wuce gona da iri a cewar ƙungiyar ta human rights watch Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam tana ganin kafa wannan runduna ta musamman tare da bata 'yancin murƙushe duk wata barazanar tsaron ƙasa baya da wani tushe a dokokin ƙasar kuma bai kunshi yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a birnin Juba ba da aka rattaba hannu a kai a watan Oktoban shekara ta 2020 wacce ta kawo ƙarshen rikici tsakanin gwamnatin Sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama a ƙasar. ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta kuma jaddada cewa babu wani mataki da aka ɗauka na aiwatar da gyara a harkokin tsaron sudan kamar yadda yanayin ƙasar ke bukata sakamakon haka samar da wani gungun runduna da baya kan doka kuma wacce ba ta da ƙwarewa tare da samun tsoro da ta dace wajen wanzar da doka da oda lamari ne da zai haifar da hawan kawara da wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa ƙungiyar ta kuma yi nuni da cewa jami'an tsaron sudan sun don tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum a ranar 11 ga watan Mayu inda suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima lamarin da ya kai ga kashe mutane biyu tare da jikkata wasu da dama kamar yadda a watan Oktoban shekarar da ta gabata rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kashe masu zanga-zanga biyar a garin Kassala da ke shiyar gabashin ƙasar Sudan hakanan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kama fararen hula da dama ba a bisa doka ba a birnin Khartoum a shekarar da ta gabata inda ta ɗauki matakin gane azaba gare su har wasu suka rasa rayukansu ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa duk waɗannan suna buƙatar gudanar da shari'a domin gano musabbabin irin wannan cin zarafi tare da hukunta masu hannu a aikata shi to ina kuma ga batun mika ragamar wanzar da doka da oda ga rundunar da bata da kwarewa ko samun horo da suka dace kuma yaushe za a yi zaton samun matakin kare haƙƙin ɗan adam ga waɗanda ba su da masaniya kan dokokin kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta kuma ƙara da fayyace cewar ɗaukan matakin wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa da sunan wanzar da tsaro lamari ne da ya gudana a tsohuwar tsarin gwamnatocin 'yan kama karya da al'ummar sudan take da masaniya kan hakan kuma ta kalubalanci wannan tsohon tsari da dukkanin karfanta sakamakon haka kafin ɗaukan matakin samar da irin wannan runduna ta musamman dole ne sai an yi nazari kan duk wata matsala da da za ta iya kunno kai muhammad hamdan dukulu hamidati mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon kwaryar kasar ce ya gabatar da kudurin kafa rundunar haɗin gwiwa ta musamman da za ta ɗauki matakin wanzar da doka da oda a birnin khartoum fadar mulkin kasar da wasu lardunar kasar da nufin dawo da kimar gwamnatin kasa hakanan kudurin dokan ya kunshi irin ayyukan da rundunar ta musamman za ta gudanar tare da fayyace irin dakarun da za su kasance cikin cikin rundunar kamar yadda rundunar ta musamman za ta dinga mika rahotannin ayyukanta ga kwamitin tsaron ƙasa ƙudurin ya kunshi bayanin yadda taɓarɓarewar matakan tsaro a lardunar ƙasar sudan suka yi yawa kuma mafi yawan matsalolin tsaron sun samo asali ne daga rikicin ƙabilanci da suke lashe rayukan ɗaruruwan mutane da jikata wasu dubbai musamman a lardunar darfur da kuma shiyar gabashin ƙasar A ranar 29 ga watan Agustan shekarar da ta gabata, gwamnatin Sudan ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da gamayyar tsoffin kungiyoyin 'yan tawayen kasar da za ta kai ga kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin wanzar da tsaro da kare rayukan fararen hula a yankin Darfur. Amma duk da haka matsalolin tsaro sun ci gaba da kunno kai a yankin. A watannin baya-bayan nan tashar talabijin ta Aljazira. ta samu rahoton tsaro da ke fayyace yadda aikata mugan laifuka suka yi kama kamari a birnin Khartoum fadar mulkin Sudan da kimanin kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar Sudan suke rayuwa a cikinsa. Rahoton yana bayyana cewa an samu muggan sace-sace da matakan wuce gona da iri kan jama'a a birnin Khartoum fadar mulkin kasar Sudan lamarin da ya haifar da tsananin damuwa na mafi yawan al'ummar birnin kuma babban kalubale a fagen tsaro da siyasa ga gwamnatin rikon kwayar kasar har ila yau a wani rahoto da rundunar 'yan sandan birnin hartum ta fitar dangane da matsalar yawan laifuka da suke faruwa a birnin tun daga sulusun farkon wannan shekarar wato watanni hudun farkon shekara ta 2021 idan a kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2020 za a iya cewa an samu sauƙin aikata muggan laifuka sai dai rahoton ya koka kan yadda rundunar 'yan sanda ba ta da isassun kayan aiki musamman motocin zirga-zirga kamar yadda karancin 'yan sanda a birnin Khartoum ba zai yiwu su iya wadatar da birnin ba ballantana samun damar shawo kan matsalolin tsaronsa. Ga misali akwai ofisoshin 'yan sanda 509 a duk faɗin birnin Khartoum amma a halin yanzu 363 suna rufe. Rahoton ya kara da bayyana cewa bangaren hukumar leƙen asirin ƙasar baya ga wata ƙididdiga da aka gudanar kuma aka gabatar da rahotanni ga gwamnatin kwankwalin kasar don hanzarta daukan matakai da suka dace sun bayyana yadda matakan taɓarɓarewan tsaro suka yi a birnin hartum a nashi bangaren gwamnan birnin hartum ayman khalid nimir yana ganin akwai ƙarin gishiri kan yadda ake fankama matsalolin taɓarɓarewar matakan tsaro a birnin hartum domin cimma matakan siyasa da kuma wurga tsaro a zukatan al'umma a gefe guda kuma munanan sace-sace da ake gudanarwa a birnin hartum da yadda al'umma take yin koke musamman ta hanyar kafofin sadarwa da na shafukan sada zumunta tare da bayyana ra'ayoyinsu kan matsalolin tsaro hakan yana matsayin wani babban kalubale ne a harkar tsaro da siyasa suke fayyace rauni ko rashin kula daga bangaren gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar a cewar wasu bayanan sirri daga hukumar leƙen asirin ƙasar da aka samu suna nuni da cewa a binciken da aka gudanar kuma aka gabatar ga mahukuntan birnin khartoum akwai wasu 'yan daba a khartoum da suka killace wani yanki a birnin kuma ga dukkan alamu suna da uwa a gindin murhu don haka suke cin karensu ba babbaka wani binciken tsaro ya tabbatar da cewar yarjejeniyar tsaro da aka rattaba hannu a kai tsakanin gwamnatin sudan da gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen kasar ta zame tana yana janyo cikas ga rundunar 'yan sandan kasar wajen kalubalantar wasu muggan ayyukan laifuka baya ga wasu masu tabka muggan laifuka da suke bayyana kansu a matsayin kungiyoyin jin kan adam lamarin da zai yi wuyar kawo gyara a halin zamantakewar al'umma kamar yadda wani bincike ke bayyana cewa taɓarɓarewar tattalin arziki da hauhawan farashin kayayyakin bukatu sun taimaka wajen ƙara samun bullar ƙungiyoyi masu aikata laifuka da kuma bullar matsalar kwararan jama'a daga sauran garuruwa zuwa birnin hartum gami da yadda ake ƙara samun bazuwar gidaje a gefen birnin hartum ba bisa doka ba sun ƙara janyo yawaitan jama'ar birnin da zai yi wuya jami'an tsaron birnin su samu damar shawo kan matsalolin tsaro da za su addabi birnin a cewar rahoton rundunar 'yan sandan birnin hartum a farkon sulusun wannan shekara ta 2021 an samu bullar kashe-kashen rayuka har sau 175 sace-sace 22,381 kararraki kan wawushe dukiyoyi ta hanyar kwace 823 matsalar fyaɗe 58 matsalar samar da jebin kuɗaɗe da kuma laifukan shaye-shayen muggan kwayoyi da fataucinsu 1883 Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani makon inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. kuma da bayan shirin afirka yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hajji daga nan Tehran. To yau ma dai Allah ya kawo mu a ƙarshen wani makon inda kuma muka saba baku damar isar da saƙonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar Association Melo Abban Juma'an da aka sani da Adamsi Tartar Injin Mena Chat. Ah, da farko dai ina amfani da wannan dama da aka bani wajen mika gaisuwa ta ga shugaban wannan gidan rediyo musamman shi dan barka ina maka fatan alheri mai gabatarwa kenan barka sai kuma ina gaida dan fulani jakusko ina gaida hadirin asuba wato musa kenan da fatan an juma lafiya ina gaida ainihin kadura digaga dan fulanin warji da fatan dai ana lafiya sai kuma babban yaya sabon gida sai kuma mai yayari arsenal da fatan duk suna lafiya mai gaida ko shugaban kungiyar association mai a abban jummai daga na chat wanda aka fi sani da adamsi tartar na chat salamu alaikum radio boh sharan mai magana ilyasu yakuba digawa ita su gadau jihar bauchi to game da dama da kuke ba mu zan isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai kadora diga ga dan fulanin gwarji akwai yusuf cin Kebbi Niger State akwai Ibrahim Iromo Dake, akwai Babangida Fajewa Takai, akwai Iliyasu M Iliyasu Gulawa, akwai Isa Jikan Mai Saji, akwai Ibrahim Dan Fulani Yayari Mai Arsenal, akwai Murtala da Basika Gadama, akwai Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, akwai Sunusi Madatai da Magaram, akwai Isufu Madatai da Magaram, akwai Letoro da ke Zandar, akwai Muhammadu Direba Murba, akwai Muhammad Fulo Mashiyo, akwai Abdullahi suleiman ajeri akwai abubakar salisu arikime akwai musa usman bularafa akwai yahaya baba alhaji huna ka'e akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai tahir m tahir jambulo akwai muhammad dini tamsuwa Assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammadu wanda ake sani da suna muji soja mai adai da tsahu a nan zandar likitar dutse. Ina so in yi amfani da wagga dama an da yan uwa da abokan arziki kamar su Letoro mai essence akwai mustakaran gare na agwa akwai kaforal Habibu wanda yake talabiri akwai Shata Lezi kaforal wanda yake mai akwai kaforal Ayuba Grade wanda yake safiyar zandar akwai Sharjan Dauda wanda yake safiyar ta nan zandar akwai shafu Hussein wanda yake safiyar ta nan zandar ina da Isu Garba Salda akwai sani saidu solda akwai sha da kwari solda yana gaida usman malam shi ma solda ne yana gaida tahir m tahir jambulo akwai musa hadaran asuba kashe mai sabko da magaram akwai abu dan gado gado mai tebur akwai hamus alingin biya wanda yake kwana rahama akwai rabu mai aski wanda yake kwana rahama na gode biyu hayat hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar baki likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu radio iran mai albarka kenan wato kuna saurar da mai sauran kunzu da kullum zai mu da ke nan a garsa jamhuriyar Nijar muna godiya da ga damar ake bamu magana da yan uwa da amanna arziki da farko zan mu mika gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Isu Dala mai nama da ke nan a garsa kenan zuwa ga Bukar Roga Roga wato akwai Alhamis Yaro shi ma ina gaida shi wato akwai la president Lalle ina gaida ta ita ma karamin babba ita ma ina gaida ta ina gaida su Mushrik Tana abokin shi mai nama Shafat Alheri kalura da gaga dan fulanin warje ina gaida shi Isu Mare ina gaida shi a daren Allah ya mishi ina gaida aboki na miji soja a daren Allah ya mishi me ina gaida Ilyas mai shago da ke nan a garsa shi ma ina mashi fata alheri insha Allah mai sauran ku yau da kullum ban zai mara kenan agarsu ne zai ina muku fatan alheri. To ina fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon nasu kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. shirin muryoyin masu rarraki na kuka saurara yanzu kuma sai mu na gaba ke soshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na atullahi Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa fir'auna ya ce a gida masa bene mai tsawo don ya hau ya sami ubangiji annabi musa salam ya kuma gama da shi kuma ya ba wani bafadinsa mai suna hamana aikin gina wannan dogon benin an ce mutane fiye da dubu hamsin ne suka yi aikin gina benin wanda kuma aka gina tare da dukiyar baitulmalin gwamnatin ƙasar ta masar a lokacin da haka kuma wasu da dama suka rage talauci sannan fir'auna ya hau benin yan da kansa wata rana ya je ya cilla kibiya kamar yadda wasu suka faɗa sai kibiyar ta sami tsuntsu ta dawo masa da jini ya sauka ya nuna mutanensa wawaye kan cewa ya kashe ubangijin musa don haka kowa ya kama harkarsa ya manta da annabi musa alaihissalam a shirinmu na yau za mu yi magana dangane da shiri ko kuma tanadin da Allah ta'ala ya yi wa bani Isra'ila na tsamar da su daga ƙangin bauta wanda fir'auna da mutanensa suka tilasta musu da kuma shirin yi wa fir'auna tawaye na gaba ɗaya. A cikin alkur'ani Allah yana cewa kuma muka yi wahayi zuwa ga Musa da ɗan uwansa cewa ku biyu ku zaunar da mutanenku a Masar a cikin wasu gidaje kuma ku sanya gidajenku su fuskanci juna kuma ku tsayar da sallah kuma ku bayar da bushara ga masu imani cikin suratu yunus aya ta 87 a wannan ayar allah ta'ala ya umarci annabi musa da haruna alaihi salam da su gina wa mutanensu bani isra'ila gidaje sannan su sanya gidajensu su fuskanci juna kuma kusa da juna wannan ya nuna cewa kafin haka bani isra'ila a matsayinsu na bayi ga kabilar kiftawa mutanen fir'auna suna zaune ne tare da iyayen gijinsu amma bayan wannan umarnin annabi musa salam da dan uwansa haruna sun tattaro su a wuri guda sannan sun kuma gina masu gidaje kusa da juna amfani wannan shine bayan da bani isra'ila suka sami wasu daga cikinsu sun bayyana a matsayin a allah wannan ya sanya musu fatan allah zai samar masu mafita daga bautar da suke yi a ƙasar masar sai kuma haɗuwarsu a wuri guda zai taimaka wajen ganin asiransu ba su sulale zuwa ga makiya ba saboda ba sa tare da makiyansu bayan an gina masu gidaje sannan a cikin ayar allah ya ce su tsaida sallah wannan kuma don gina ruhinsu don fitar da tsoro cikin zukatansu sannan sallar ta tsarkake su daga mummunan al'adu da suka ɗauko daga kibdawa na bautar gumaka da wasu halaye marasa kyau banda haka annabi musa salam zai sami damar karantar da su addini da kuma kimtsa su don tawaye babba wanda za su yi wa fir'auna da mutanensa nan gaba daga nan annabi musa da haruna alaihi salam suka yi addu'a suna cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma sai musa ya ce ya ubangijinmu hakika kai ne ka baiwa fir'auna da majalisarsa kawa da dukiyoyi a cikin rayuwar duniya ya ubangijinmu domin su batar da mutane daga hanyarka ya ubangijinmu ka shafe a kan dukiyarsu kuma ka yi ɗauri a kan zukatansu ta yadda ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi Allah ya ce lalle ne an karbi addu'arku sai ku daidaitu kuma kada ku bi hanyar wa'anda ba su sani ba cikin suratu yunus a ta 88 zuwa 89 wannan marhala ita ce marhala ta ƙarshe ta kubutar da bani isra'ila daga ƙangin fir'auna da mutanensa daga nan za mu fahimci cewa tun bayan bayyanar annabi musa da haruna alaihi bani isra'ila suka fara samun karfin gwiwa na neman kubutar da kansu daga hannun fir'auna tare da jagorancin annabi musa alaihi salam masu sauraro anan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla shirin kiso shirya kuka saurara yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu saki taduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki da muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa buku daga nan radio boh da ke nan tehran wanda ni awal kunya nake gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau malam bai gushe ba inda zai ci gaba da tattaunawa da muka faro da malam musa adam menage wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na jihar plateau malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan yadda sanoniyar kuda yadda sanoniyar kudin zuma take zaben mijinta malam kan muke saurari assalamu alaikum ci gaba na ɗauko mana bayani cewa kudan zuma yana cikin jinsin kwari amma sarauniyar su in za ta yi aure to sai ta nemo mazajin zuman jarumawa ta tara su a wani ɗaki sai ta ce to bismillawa zai aure ta sai jarumi sai gurzo kun san abin da za ta yi sai ta tashi ta nufi sararin samaniya ta ce su bita duk mai son aurenta to ga hanya za ta tinkari sararin samaniya tana tafiya mazaje tana da wani irin akwai wani irin wari ko ƙanshi da za ta yi su san cewa tana bukatan barbara kuma za su bi ta kuma tana bukatan namiji wanda za aure kuma jarumi ba rango ba duk da cewa suna yin aure tana saduwa da mijin kenan sunan shigawa zai faɗo amma saboda ya kawo tarihin 'ya'yansa cewa ya yi abin bajinta kowa yana son tarihi mai kyau yanzu wannan in ta tinkari duniyar samaniya za su bi ta suna nan suna tafiya tana tafiya mazaje suna kasawa har har har har har sauran su kasa zuwa inda za ta je jarumi na ƙarshen da zai je sadu da ita ya barbara da ita shi kenan ta ɗauki ciki shi kuma ya faɗi gawa ya kafa tarihi ma 'ya'yansa jarumi ita kuma ta zaɓi jarumi namiji wanda ya bi ta tabarar guba kuɗan zuma fa kenan a duniyar ƙwari ba ma duniyar tsuntsaye ba tunda dai zuma ba za mu sata a tsuntsaye ba duniyar kwari ne su kuɗa da sauran ƙanƙananan abubuwa ba ma dabbobi ba in za ta yi aure haka labarin ta yi haka binciken ilimi ya tabbatar yana nan kowa ya bincika zai gani to ƙwaro fa kenan sai tana jarumi to ke ku yar adam mai hankali kika je kika auro raggon namiji ga ƙaramin ruwa ba ƙarfi ga lalaci ga ragganci ba zai iya kare mutuncinki ba bellantana na 'ya'yanki abu kaɗan zai gudu ya barku bala ya auka muku akwai jarumin namiji da zai iya faɗa da zaki akwai wani ko wallahi bera ma sai ya gudu akwai wanda in maciji ya shigo gida zai fitar da shi akwai wani ko gudu zai iya bar mata to ina ina amfani wannan a hankali fa kenan to duk fa muna cikin maudu'i tarbiyyar yaro da amfaninsa da ya daga ina za a faro wajen tarbiyyar Na kenan ba sai an yi aure ba tun kafin a yi aure daga uban yaya ko kuma uwan yaya haka kai kuma namiji kaga dai wannan ƙwaro shi namijin ya yadda kuma sun sun haka a duniyarsu yana saduwa da wannan sarauniya shi ma ya mutu jarumi kenan bai tafi a banza ba bai bar bayar kura ba sauran maza sun faɗi su sun dawo su rayu amma shi ya je ya yi aure kuma daga nan kuma ya ƙare ya faɗo ya mutu ita kuma daga nan ta ɗauki cikin nan guda ɗaya shi kenan shi ne za ta yi shekarun ta shida tana hayayyafa ba za ta sake saduwa da wani namiji ba shi ne mijinta na farko shi ne na ƙarshe ya mata ciki sai ta je ta ta miliyoyin kuɗa maza da mata har a zo a samu sarauniya a ciki kuma wannan a duniyar ƙwari ke masu sauraro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rajiyon hausa na boh da ke birnin tehran na kasan iran inda muke sauraron malam musa mai nage wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria inda malam zai ci gaba da yi mana nasiha kan ma'aurata kafin su yi aure saboda haka lalle dukkan ma'aurata Allah ya ba su dama ya ba su hankali wannan baya bukatan wahayi tun a cikin kwakwalinmu Allah ya ɗora mana wannan ilimin sai dai mutum ya yi ganganci ya yi wasa sannan kowa yana son ɗa ko yana son ɗan ya gaje shi musamman in ku abun abun bajinta ne akwai wata kisan larabawa daga cikin larabawan jahiliya wata ƙabila wani mutum ne ya yanka na kuma yana da mata da 'ya'ya da yawa ya rarraba naman kowa ya samu sai wani yaron ya jinkirta ina ne ya je da ya zo nama ya kare sai uban ya ɗauki kan raƙumi ya bashi shi ko wannan yaro sai ya ɗaura igiya a hanci raƙumi ya ja zuwa ɗakin babansa shikenan duk wanda ya gan shi sai ana ta kiransa hanci raƙumi an funa daga nan kuma sai 'ya'yansa da jikokinsa ya zama ana kiransu da wannan an funaka hanci raƙumi ya zama wani abun zargi abun ƙasƙantarwa shi bai samu nama ba eh, kamar ba a son shi an ba shi kan raƙumi yana jansa daga nan ya zama ma sunansa har da zuriyarsa ya zama ya ƙasƙantar da su a duniyarsa na rayuwa dan kenan ya bi su ya bi su ya bi su har sai zama aure ma yana musu wahala auro daga cikinsu ya zama wani ƙasƙantaccen abu wanda duniyar laraba suka ke. saboda ɗan wannan ƙaramin abu da ya bi su ya zama tare to amma da Allah ya turfa ma a gare su nono sai suka haifi wani mawaƙi jarumi ana kiransa khadi'a mai basiran harshe ga amfani ɗa kenan a ƙabila ɗaya ce tusu daga baƙin ciki daga ƙasƙanci na shekaru aru aru aure ma haka ‘ya'yansu mata suke girma ba iya auren su saboda ana ga ƙasƙantattu ne kawai akan wannan suna an ce raƙumi ake kiransu amma da Allah ya ba su mai basira mai albarka ɗa da ya rera su ya musu madahu ya yabe su ai kenan sai aka koma kansu duk 'ya'yansu mata suka ƙare kowa mawaƙa masu daraja suna neman su auro saboda yadda irin kirarin da ya musu kun san a duniyar larabawa musamman na jahiliya mawaƙi babban al'amari ne babban ɗan jarida ne kamar tashoshin satellite na yanzu na tv da jaridu da sauransu idan kuka rasa mawaƙi a ƙabilanku shi nan. kun gama yawo za a iya cinye ku a yaƙi ba mai iya maku kirari a yaƙi kai wani mawaƙin iya rangaɗa maku zambo sai kun ɓuya kun kasa fitowa za a ga abun kamar zahiri ne to amma in kuka samu mai zalaƙan harshe mai fasaha ya rera maku waƙa ya isar da saƙonku a duniyar ɗan adam sai abun ya bi ku ai manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yana da shahararren sahabinsa mawaƙinsa mai mayar masa ga masu zambo mai yabon sassan bin sabit tarihi ya tabbatar da wani. amfani ɗaki na jarumi mai amfanin ku a duniyar rayuwa ta kowane fanni to ina ga wanda ya haifi rago da ba shi da amfani ɓera ma zai ya gudu wannan ya sa larabawa suka fi girmama namiji kai wani uban ma ya mutu Ya bar ƴaƴan ko da ƙaramin autansu shine jarumin sai ya kwaci gidan gaba ɗaya ku ba za ku iya ƙara gida da komai tana mata wannan yana cikin tarihin da yasa suke wulakanta mata ba sa iya yaƙi for the security purpose tunda namiji shine Allah ya ba shi wannan ƙera na yaƙi duk da dai akan samu maza mata nan da nan to wannan fa ma'anarsa wannan bayanin da nike yi ba maganan istilahin tarbiyyar na a musulunci a ina bayanin siffatul ama a duniyar halittun ɗan adam da dabbobi da tsirrai kowane dabba za ku ga yadda suke tattalin 'ya'yansu musamman masu musu tarbiyya koya musu in masu eh, nono ne su ba su nono su sha in masu wanda ba su da nono kamar dangin tsuntsaye tun daga shekar za su je su ɗauko musu abinci kamar ungulu kashi ɗan adam ma zai je ya kawo wa su ci wani kuma fara ƙwari su kawo musu saboda ba nono suke sha ba ɓangaren masu nono ko za su ba su nono su rene su su koya musu su rabu da su bayan sun saka su a duniyar rayuwa duk abin da suke so in masu farauta ne za su koya muku kuna ganin su daga kifi da tsuntsaye da su mai ake cewa akwai irin tsuntsayen nan masu farauta mai ake kiran su shirwa akwai masu farauta a ruwa akwai masu farauta a tudu akwai shirwan da zai nutse ya ɗauko kifi ko maciji a cikin ruwa duk daga tarbiyyar iyayensa to za mu tsaya nan sai karatu na to masu sauraro gashi dai malam ya fara bude sabbin kundaye to amma lokacin ba zai bari ba a nan kuma muka kawo ƙarshen farkon hirar mu da wannan bawan allah sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu da ƙarshe dai muna yi wa malam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon BOH da ke nan Tehran babban birnin kasar Iran ni da kuma da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe a daren na yau wato shirin nan na duniyarmu a yau a yi saurare lafiya. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. shirin da ya saba zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wanda kuma ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali shakka babu halin da ake ciki a afghanistan na daga cikin batutuwan da ke ci gaba da ɗaukar hankalin duniya a daidai lokacin da bayanai ke cewa ƙungiyar taliban na ƙara kwace yankuna a ƙasar ta afghanistan lamarin da tilastawa fararen hula tserewa domin tsira da rayukansu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. to marilla halin da ake ciki a afghanistan na cigabar jan hankalin kasashen duniya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke cewa kungiyar ta taliban na cigabar da kame yankuna a kasar na baya-bayan nan shine ikirarin da kungiyar ta yi na cewa dakarunta sun kame mahimmiyar hanyar nan ta spin boldak wacce ta haɗe iyakar afghanistan ɗin da kuma pakistan baya ga cewa a kwanakin baya ta kwace yankunan da ke iyaka da kasar iran da kuma tajikistan ma'aikatar cikin gida ta afghanistan ta musunta wannan ikirari na kungiyar ta taliban duk da cewa hotunan da ke nuna mayakan kungiyar suna holewa akan iyakar sun karaɗe shafukan sada zumunta spin boldak yanki ne da ke kan iyaka na baya-bayan nan da taliban ta karbe a kokarin da take na datse hanyoyin samun kuɗin shiga na gwamnatin ƙasar ta afghanistan a farkon watan maris ne amurka da nato suka fara janye dakarunsu daga afghanistan kuma ana sa ran za su kammala janyewa a ranar 11 ga watan satumba bayan sun shafe shekaru 20 a kasar da yaƙi daidaita tunu dai wasu kasashe suka kimsa kwashe 'yan kasar su daga afghanistan din duba da halin rashin tabbas da kasar ta shiga haka kuma sabon rikicin da kasar ke fuskanta ya kara raba dubban mutane da gidajensu alkalman majalisar ɗinkin duniya na nuna cewa akwai kusan 'yan gudun hijirar afghanistan miliyan biyu da rabi daga shekarar 2018 tana kuma a matsayin ƙasa ta biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya mafi yawancinsu na a ƙasashe makwabta da suka hada da pakistan sai iran da kuma wasu a ƙasashen turai a wannan hali dai da ake ciki afghanistan ta buƙaci ƙasashen turai da su dakatar da tilasta maido da 'yan ƙasarta da ke cin rani a nahiyar ta turai har tsawon watanni uku masu zuwa sakamakon rikicin da ƙasar ke fuskanta rahotanni sun ce ƙungiyar taliban ta kwace kusan kashi 85 cikin ɗari na ƙasarta ta afghanistan a daidai kuma lokacin da suke ƙoƙarin kusa kai da nufin kwace babban birnin ƙasar kabul inda suka buƙaci gwamnati ta miƙa wuya don gudun zubar da jini ko da yake gwamnatin kasar afghanistan ta bakin ministan cikin gidanta ta ce har yanzu ita ke rike da birnin sabanin ikirarin kungiyar ta taliban a wani lamarin kuma kungiyar taliban ta yi tayin tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni uku idan dai har gwamnatin afghanistan za ta sake mata fursunoninta dubu bakwai da ake tsare da tattaunawa dai tsakanin gwamnatin afghanistan da 'yan taliban ta shiga halin rashin tabbas ne tun bayan so mata a watan satumban bara a birnin doha na kasar qatar tattaunawar dai wacce amurka ta shiga tsakani a lokacin bata haifar da ɗa mai ido ba tun dai bayan da amurka ta sanar da shirinta na kwashe dakarunta daga afghanistan kasashen duniya da dama ke nuna damuwa game da makomar kasar ta afghanistan nan gaba a wancan makon da ya gabata iran wacce makwabciya ce kasar ta afghanistan ta shirya wani taron shiga tsakanin gwamnati da kuma mayakan na taliban ta yadda kada janyewar dakarun na amurka da kuma kungiyar tsaro ta nato ya sa kasar da fada cikin wani halin rashin tabbas iran a matsayinta na kasa makwabciyar afghanistan ita ma tana daga cikin kasashen da ke da matukar damuwa kan halin da afghanistan din ke ciki kan haka ne ta kira wani taron shiga tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar. iran wacce ke da 'yan afghanistan sama da miliyan biyu da ke zuwa ci rani a kasar ta na da damuwa akan yadda halin da afghanistan din ta shiga ya sanya karuwar 'yan gudun hijira a cikin kasar ta jamhuriyar musulunci ta iran wacce ta jima tana karubalantar kasancewar sojojin amurka a kasar ta afghanistan ta ce tana fatan samuwar gwamnati wacce ta kunshi dukkan bangarori na kasar ta afghanistan ciki har da 'yan taliban ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa ficewar sojin amurka afghanistan ba zai hana 'yan kasar ta afghanistan ba samarwa da kansu makoma mai kyau da kuma shirya samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar baki daya musta zarif ya bayyana hakan ne yayin da ya gana da wakilan gwamnatin na kabul da kuma na kungiyar ta taliban a birnin tehran dama kafin bude taron da ya hada bangarorin biyu ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi kira ga jagororin 'yan siyasa na kasar ta afghanistan da cewa lokaci ne fa mai zafi da ya kamata su ɗauki matakai masu karko domin makomar kasar su wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da kwace yankuna a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojin amurka ke kammala ficewa daga kasar a wannan hali dai da ake ciki gwamnatin afghanistan ta sha alwashin karbe iko da yankunan da mayakan kungiyar taliban din ke ikirarin cewa sun kwace sai dai lamarin na zuwa ne bayan da rahotanni suka bayyana cewa akalla sojin afghanistan dubu guda sun riga sun tsere kuma tuni suka tsallaka zuwa cikin tajikistan domin samun mafaka tun bayan kaddamar da shirin fara janye sojin amurka da na nato ƙungiyar taliban ta zazzafa kai har-haranta a cikin ƙasar tare da kwace iko da wasu yankuna ciki har da kan da har guda cikin manyan biranen ƙasar a halin da ake ciki dai an bayyana cewa biyu cikin uku daga yankunan ƙasar ta afghanistan tuni ƙungiyar ta taliban ta kwace su a halin da ake ciki dai amurka ta sanar cewa dakarunta za su kammala ficewa daga kasar ta afghanistan cikin watan augusta mai zuwa ƙarƙashin yarjejeniyar ta kulla da ƙungiyar ta taliban sai dai wasu na daga ayar tambaya kan yiwuwar afghanistan ta gaza wajen fatattakar mayakan na taliban waɗanda bayanai ke cewa suna ƙara ƙarfi bayan tsananta hare-hare a sassan ƙasar mafi yawan raguwar sojojin ƙasashen waje a afghanistan sun riga sun fice daga kasar gabanin wa'adin watan satumba kuma bayanai na cewa akwai damuwar cewa sojojin afghanistan waɗanda ya kamata su karɓe ikon tsaro a ƙasar za su fuskanci tarin kalubale kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta sanar cewa ta kwashe kashi casa'in cikin ɗari na dakarunta daga ƙasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa fargabar a koma 'yar gidan jiya afghanistan shine abin da kusan masana ke cewa zai iya faruwa hukumomin tsaro afghanistan na cewa za su iya shawo kan lamarin ta hanyar murkushe kungiyar ta taliban sai dai abin da ke faruwa a kasar ya yi kwata-kwata hannun riga da ikirarin da hukumomin tsaron kasar ke yi wanda tuni masana ke cewa mai yiwuwa nan gaba kaɗan hasashen da ake yi na cewa kungiyar taliban ta sake dawowa kan madafin iko a kasar ta afghanistan ya tabbata tsohon shugaban amurka george w bush ya cataki matakin yi dakarun na amurka da kuma na nato a kasar ta afghanistan mr bush ya cataki matakin yi dakarun na nato da kuma na amurka a kasar ta afghanistan yana mai bayyana shi a matsayin kuskure babba a yayin da yake dada bayyana cewa gwamnatin afghanistan ta rasa iko da yankuna da dama tsohon shugaban amurka george w bush ya ce shugaba biden ya tabka babban kuskure yana mai cewa an bar fararen hula a hannun waɗanda ya kira azzalumai tsohon shugaban na amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican shine ya aiki da dakaru afghanistan a shekarar 2001 biyo bayan har-haren da aka kai a ƙasar a ranar 11 ga watan satumba to masu saurari iya abin da ya tsauka kenan a shirin duniyar mu a yau a wannan rana sai kuma wani cikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu hajj ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bai bisalam a huta lafiya to masu saurare da wannan shiri na duniyar mu a yau maka ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku to amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara shugaba bashar al-assad na kasar syria ya yi rantsuwar kama aiki na wani sabon wa'adin mulki wakilan gwamnati da na kungiyar taliban a kasar afghanistan sun fara tattaunawa dangane da zaman lafiya a birnin doha na kasar qatar a kasar habasha kuma 'yan tawayen tigray sun ba da labarin sakin sojojin gwamnatin kasar dubu guda cikin wa'anda suke tsare da su to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe da dan Allah za mu sake kasancewa tare da ku to amma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama idan na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh